inda gwamnatin ƙasa ta ba da gudunmuwar inji aikin cutar daji don tsare lafiyar 'yan ƙasa shi dai wannan injin a cikin afirka ba zai huce ƙasa hudu da ke da shi ba ga dai ƙarin bayani kamar haka shugaban ƙasa mai girma general abdulrahman chani ya taso da shi da tawaga shi gaba daya da shugaban gwamnati suka zo domin eh, su ba mu dama na sabon la'ura da muka samu ta zamani ta eh, wadda ake ce ma accelerator linear ko linac wadda da ita ce muke radiotherapy menene radiotherapy radiotherapy treatment ne na ciwon daji wanda in kun ɗauka a cikin mutum 100 wanda suke da kanser kashi 60 za su buƙaci ita wannan radiotherapy ko da harko ko kuma lokacin da ciwon ya kama sauran sassa na jiki wannan na'ura kun san da akwai wadda muke aiki ita bata kai karkon wannan ba saboda ita waccan ba kowane ciwon kansar ne muke iya tirete da ita muke iya magani da ita ita ko wannan ita ce ta zamani wadda nan ma eh, dalla su region kamar makwabtanmu ba kowace ƙasa ba adda ita kuma dalilin ta ne wannan na'ura ake hidda masu ciwon kansar zuwa kasashen waje irin su tunisi da maroc to yau allah ya sa na'urar ga ta gare mu kenan za ta ba mu dama na duk wanda yake da ciwon kansar za mu yi mashi magani a tsananke don tare da precision saboda tana aiki da wani scanner ne wanda in mun yi shi za mu gani inda ciwon yake nan ne za mu ba da rayon mu toye ciwon ba tare da mun sauran sassa lahani ba to shine ita mahimmanci ita wannan eh, na'ura kuma wannan na'ura domin duk 'yan nijar ne kenan wanda yake da wannan eh, ciwo idan ya zo santir don musamman mata wanda suke da kansar na nono ko na ma'aihuwa kyauta na za a yi masu magani saboda kasashen waje in hidda kudin wannan aiki yana da tsada kenan idan aka ce za a amshi kuɗi nan gaskiya ba duk ɗan nijar ne ba zai iya biyan kuɗi a yi mashi wannan aiki shi yasa shugaban ƙasa ya ce to ya kamata a ce 'yan nijar su ma a ba su dama kamar kowace al'umma ta duniya a yi masu aiki kyauta don shi sa kawo wannan na'ura ta accelerator linear don shi sa yau rana ce ta wurin ciki ga duk 'yan nijar ga mu likitoci domin mun san yanzu muna da abin da za mu hana a hidda 'yan mu zuwa kasashen waje a masa aiki a nan gida cikin iyalinsu har ila yau ana ci gaba da gwajin cutar daji na mahaifa da na mama a duk cikin ilahir likitocin kasar niger wanda aka fara goma ga wannan watan da muke ciki da za a kare shi 30 ga sabon wata shi dai wannan gwajin ana gudanar da shi ne a duk cikin likitocin da ke cikin ilahirin ƙasar niger albarkacin watan da aka yi ma lakani da october rose ga dai ƙarin haske kamar haka akwai ciwo da ake ce ma kansar de sen kansar na nono ciwon daji wannan shine muka zo mu ba duka da mu da matan mu na ministar wanda muke aiki tare da su saboda mu gwada ma sauran mata su ma ya kamata su yi yadda muka yi saboda shi ciwo gwara ka san da mi kake huskanta sa'annan ka san miye maganin ka in baka sani ba kuma ciwo sai ya canye ka baka da labari kenan abin da ya sa ka zo ke ga muna nema ga mata duka inda suke na daji ko na gari duk inda dai suke matan Niger su kama hanyar likita cikin watan ga duka likitoci duka suna bude suna nema ga mata su zo a diba lahiyar jikinsu eh gaskiya ni ma an diba ni yadda ake cewa babu wani ciwo da addakwai mata ne suke yin examen kin suna diba babu wani ciwo kama mata saboda wa'insu tsoro ne a gare su abin ya samu ka zo ma da saboda mu kwatanta musu tsoro wannan ba shine magani ba mutum ya tayya diba ya ga menene ciwon shi shine mutum ya kamata ya kina su hudda tsoro garan su su kama hanyar likitoci su tai su diba lahiyar jikinsu aikin hannu ga matasa musamman mata yana da alfanu ga kuma kewayen da suke domin kariya ne ga su kansu matan a game da haka abokan aikinmu suka yi hira da wata matashiya mai aikin hannu inda ta bayyana muna kamar haka aikin hannu ga matasa mata hanya ce ta kare kai hakan kuma wani bangare ne na yaƙi da zaman fansa ga matasa mata babbar gudunmuwa ce ga ƙasa tare da tattalin arzikin ƙasa yana da matukar kyau ga matasa mata da su tashi tsayin daka don ƙirƙiro aikin yi ta hanyoyi mai kyau don tsare kansu da iyalansu nan gaba kamar wannan matashiyar da take aikin hannu don biyan bukatunta ba tare da ta nema a gurin wasu ba. Na gani kamar zaman gida bai kamata da mace ba saboda mace yau ita ma wata ran uwa ce kenan in kika tashi allah sai ya kama miki kuma aikin hannu aiki ne na mace ba don wai kawai don kana karatu ka ce baka aikin hannu ko ku don kana da wani aiki ba shi aikin hannu yana taimaka ka yau da gobe ka taimaki kanka haka taimaki yan uwanka masha Allah akwai ci gaba da yawa tunda na farko ka zo wurin koya aikin hannu ka iya wanga baka iya wanga ba duka in ka zo ka iya abu da yawa musamman ma a ce abin da ya lakanci kamar harakan mata haka duka baki daya akwai alheri da yawa ciki tunda akwai abubuwa da yawa da baka iya ba amma in ka zo nan sai ka iya su ina kira da matasa mata wasu je su dangwale hannuwa su yi zamna gida su ce a ah, in an yi ekol eh, an samu vakansa haka koko baka aikin komi gida kana zamne baka je ka nemi aikin hannun da za ka yi sai dai zama bakin gida koko ka shiga nan ka je gidan suwa ga abikiya ka je gidan suwa ga abikiya kenan ka zo ka nemi aikin hannu ka in kana da aikin ka kana zamne cikin gidanku sai ka yi aikin ka ba tare da ka shiga nan ka huta nan zuwa yin bina huce ba ko wani kwarmuta abin da bai shaye ka ba kiran da nake ma yan uwana matasa kenan su tashi su kama Allah ya kama musu su koyi aikin hannu ya yi zaman banza. Aikin hannu aiki ne da baya yadda mai shi yana da kyau matasa mata su yi hubbasa su kar a bar su a baya nema tushen arziki mai karami shi yake da babba wata rana wannan saƙo ne daga ƙungiyar unicef tare da sa hannun abokan hulɗarta. da wannan rahoton muka tso ƙarshen labaran namu na ranar yau a madadin abokan aiki na da suka dafa min